a inda gwamnatin muhammadu buhari ta jam'iyyar apc ke cika shekaru biyu cewar akan karagar mulki a yau din nan yan najeriya da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da rawar da gwamnatin ta taka a shekaru biyu da suka gabata sunana muktar idris to gaskiya ra'ayina a wannan gwamnatin alhamdulillah mun ga wasu canje-canje daga ciki alhamdulillah an dan samu ci gaba ta wani bangaren ta wani kuma bangaren abin kusan ba haka ba ga yadda suke gani ta bangaren tsaro alhamdulillah an samu tsaro 100% mai girma bahari ya samar da tsaro kasan nan bakin gwargwado ya kuma yi bakin kokarin shi a zaman yanzu ana samun irin wa'annan abubuwan da yake nema su tabbata to ta bangaren hanyoyi ba Ai eh, hanyoyi bakin gwargwado shi ma gaskiya mun gani saboda hanyoyin kasa love hanyoyin tafiye-tafiyen mu ma na nan ga sunan duk muna gani ana dan gyarawa ya batun samar da aiki ga matasa samun aiki ga matasa bakin gwargwado ana samu dan ko yanzu mun ji cewa wata dama ta bullo bayan yan sanda ga an doka kuma yanzu ga wata dama yanzu ta bullo ta immigration mun ji cewa su ma sun dan buɗe a hankali a hankali dai komi zai iya tabbata sai dai a yadda wasu ke son barka wasu kuma na kushewa tare da ba da shawarwari ta yadda za a kawo ƙarshen matsalolin Da gwamnatin ta gada ga gwamnatin da ta shuɗe. Sunana Alhaji Sa'idu Baba Gombe yanzu halin da ake ciki a wannan suke tare da Buhari ba kowa bane zai iya gaya Buhari ma me yake talaka yake ciki a Najeriya domin kana shugabanci fa samun sake kana jin me yake talaka yake ciki in ba kana da na kusa da kai masu imani da tausayi da masu gaya maka gaskiya ba za ka san ma me yake faruwa a Najeriya ba domin talaka yana cikin wani hali na haulai wanda kuma rashin wanda zai gaya shugaba gaskiya shine yake ƙara jawowa wannan wahala take ciki domin talakawa su a rayuwarsu suna tunanin wannan mulki da aka samu to rayuwar wasu ya zama cikin sauki cikin lumana cikin jin daɗi cikin sassaucin rayuwa amma sai ya zama an haɗu da wani hali na wahala da ake cikin abinci ya shafi talaka Ba iya cin abin da yake so Ba iya cin abinci da uku a wuni wanda ya kamata a ce wani wanda yake fasar shugaban ƙasa ya gaya wani halin da ake ciki ya kamata duk wata ɗaya wari ya tunani me ya kamata yi wa talaka saboda talakan nan yana masa kawaici baya so a zage shi baya so a ji an amfani aikinsa. amma shugaban ƙasar na koyaushe yana ba ku haƙuri cewa za ku dara a nan gaba ba ganin wannan ya isa hukunta da hukunan to an ka sun ta siyasa tana da kinwa yanzu an shekara biyu sauran shekara biyu to shekara biyu da ake yanzu ana tunanin ya kamata din shugaban kasa ya tausaya ya duba ya kamata a yi wa talakawa su dawo cikin aikin su to yanzu da ya fatan yan Najeriya shine na ganin cewa gwamnatin ta karbi shawarwarin da ake gabatar mata na jan damara domin tunkarar matsalolin da ke gaba kafin zaben shekara ta dubu biyu da goma tara, baban ya jibrin mai Amurka daga Lagos